ita ce macen da ta fi kowace mace kyawu a faɗin duniya a shekarar 2022. Rahoton Golden Ratio of Beauty 2022 ya bayyana Bela Hadi a matsayin mace mafi kyawu a duniya baki ɗaya Bella Hadi, 'yar ƙasar Amurka ce tana da shekaru 26, ta lashe wannan matsayi ne saboda abubuwa kamar haka. Na ɗaya kyawun fuska, na biyu kyawun idanu, na uku kyawun lebe, na hudu kyawun siffar jiki, na biyar kyawun ƙira, na shida kyawun kwalliya. Wannan tabiyin ita ce Shatu Garko, 'yar arewacin Najeriya kuma 'yar jihar Kano daga garamar hukumar Garko, wadda aka fi sani da Aisha Garko amma ana mata inkiya da Shatu Garko. Ita ma fa yarinya ce 'yar shekaru ashirin da uku. Ita ma kazalika wato ta lashe wannan gasa na zama sarauniyar kyau amma fa a Najeriya, wanda Nigerian Fashion Beauty suka tabbatar da kyawunta a matsayin sarauniyar kyau ta Najeriya. Ita ma fadai a shekara ta dubu biyu da da ashirin biyu. Ita ma abubuwan da aka kalla wajen bata wannan sarauta. Na ɗaya akwai kyawun fuska, na biyu akwai kyawun idanu, kyawun leɓe, kyawun sufar jiki da kyawun ƙira, sannan kuma da kwalliya. Idan muka yi la'akari da kyau za mu ga cewa kusan abubuwan da aka duba a kan sarauniyar kyau ta duniya wacce 'yar ƙasar Amurka ce mai shekaru 22. Kazalika shine abin da aka duba a kan sarauniyar kyau wato ta Najeriya, Mrs. Najeriya Shatigarko. Amma abin da ya samu muka ɗauko wa'innan hotuna guda biyu domin dai mu mika alƙalanci ga ma'abota hankali wajen tantance shin wacece ya kamata ta zama sarauniyar duniyar shin satigarko ce ko kuma dai wayan hmm. wayannan hotuna ne da muka zakulo muku na sarauniyar kyan duniya bela hadi da kuma shatigarko sarauniyar kyau a fa najeriya ku gane cewa shatigarko sarauniyar kyau ce kadai ta najeriya ba ta afirka ba balle a duniya ita kwa bela hadi sarauniyar kyauce ta duniya baki ɗaya wacce ta ƙasar amurka ce amma abin da muke so mu fahimta duk da wasu suna gani tamkar akwai siyasa wato wajen fitar da irin wayannan sarakunan kyawun wanda dai sai kaga a unguwar kuma ka ga wayanda suka fi su kyau ko kuma kindiri da dukkan abubuwan da ake dubawa shin ya kuke kallon wannan al'amari shin sarakunan kyan ko kuma waɗanda ake fitarwa a cikin su ne masu kyawu a duniya shin kuna gani suna dacewa da irin wannan kambu da ake basu ko kuma akwai wasu kurakurai da kuke gani ana tafkawa wajen fitar da sarakunan kyawun lallai kam za mu so mu ji ta ra'ayinku da kuma bakinku da me za ku ce game da wannan batu. domin sau da yawa ko ko mu ce tari za mu ji cewa yayin da aka yi zaben sarauniyar kyau ta duniya ko ta afirka ko kuma ta wata ƙasa za mu gani da yawa daga cikin al'umma musamman a kafafen sada zumunta da kuma yada labarai suna sukan lamirin al'amarin da cewa ko a unguwarmu ko a gidanmu ko kanwata ko ƙawata ko wanci fi wannan sarauniyar kyawu shin ya kuke kallon wannan abu shin wannan abin siyasa ce ko kuma dai kuna gani zaɓe ake na tsakani da Allah domin fitar da sarakunan kyawun a faɗin ƙasashe da kuma duniya baki ɗaya. Yanzu dai da yawa daga cikin wasu idan aka ce wannan ita ce sarauniyar kyauta duniya wasu zaka ji suna da ayar tambaya wasu kuma suna iya gamsuwa wasu kuma suna iya gamsuwa don ba su da abin da za su tofa na albarkacin bakin su to wannan dama ce gare ku na ku tofa albarkacin bakin ku shin da shatigarko da kuma wato bela hadi wace ce ta fi cancanta ta zama sarauniyar kyawu a duniya shin ko kuma dai kowace kwarya an ajiye ta a gurbinta shatigarko sarauniyar kan najeriya ta cancanta da hakan kazalika bela hadi sarauniyar kyan duniya ita ma ta zauna a kan kurbinta babu wani sauran kuskure wajen fitar da wannan zaɓe sai mun ji daga gare ku